to yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce da kanan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da warhaka. Bisa al'ada, yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata A maudu'i na farko, shirin rayuwata yaya da zango ne a jamhuriyar Nijar tare da yin duba kan yadda mutane da ke rayuwa a cikin manyan birane ke tunawa da al'adarsu ko kuma ɗabi'un al'adunsu ko kuma ɗabi'un ƙabilarsu a lokacin da suka shirya bikin aure. don nuna matasansu yadda suka rayu a cikin kabilarsu. kun ji mu da amina mummuni wadda ke gudanar da wannan al'ada a lokacin aure to ni da yake ubana na gaya ne an yi al'adu na mutanen gaya tunda da can muna wani koko da ake cin shi komandi bayan shi kuma akwai wani tuwon labshi da ake shi ma bai da tsauri kwarai da ake cin shi lakati sai a gama shi da miyar guro da kihi kihi wanda ya kusan bushe wannan shi ake dakawa a yi shi Malama ta farko gabatar da kanki tare da bayyana ra'ayinki. Assalamu alaikum gidan rediyo Horanshi mai magana sa'a Adamu. Lalle dangance da hanna ko kuma in ci shirin al'adunmu idan akwai aure da matasa ke yi na jamhuriyar Nijar. Kowace kabila ta. da annan Nijar in akwai aure ana sauran kwana biyu ko sa lalle ko ranar sa lalle wasu na yi wasu ana gobe aure suke yi gaskiya abin birgewa na me yasa maka ga haka saboda abu na da al'adarka kowace kabila da ke nan Nijar kowa ya sa al'adar shi dangance da haka kuma idan ka tashi mu yara matasa masu tashi a daidai wanga lokacin kowa ya san kuma al'ada ta ko karatu ya ɗauke ka ka tai waje ka san al'adarka lalle akwai kashe kuɗi amma ko kashe kuɗin suna sun ka tara Naku Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya tabbas wannan ta'ada ko in ce al'ada yanayin da yadda aka gabatar da aure ko kuma kafin ma gabatar da aure to tabbas akwai samari da 'yan mata wadda suke wannan gabatar da ta'ada na Fulani dai ko kuma ƙauyawa dai. To tabbas wasu dai za ga cewa sun yi shiga irin ta Fulani din wasu kuma kaga sun yi shiga irin ta Hausawa ko kuma ta bare bare. To amma a gefe guda kuma wani lokaci gaskiya abin da ke gudana din ya sha bamban da al'ada ko ta malam Bahaushe kuma ta malam dan fulani ko kuma ta malam babarware duba da za ga cewa irin wasu abubuwa da ake gabatarwa a wani za ga cewa ana gabatar da wani shaye-shaye ne haka wani abu dai wadda gaskiya idan dai ka kalli abin kare ba zai ci ba A maudu'i na biyu shirin rayuwa ta ya kalli irin kalubale da samun tangarɗa da matan da suka yi karatu mai zurfi ke fuskanta wajen gudanar da gidajen aurensu. Domin wasu daga cikinsu na nuna mazajen su wayewa irin ta boko wanda hakan ke zama tashin hankali da ya saba wa al'ada da kuma yadda suka gina rayuwarsu ta aure. dangane da batun kun ji mu da matashiya kuma ma'aikaciya hajiya amina abubakar in dai kana da wayewa da kuma ilimi zan ce ka riga ka gama komi daidai gwargwado akwai wayewa wani irin wayewa na daban wanda ba za ka iya ɗauko shi ka haɗa shi da ilimi ba wanda wasu suke takin wani part akan irin wayewansu akwai kuma wayewa ta irin masu ilimi daidai gwargwado wanda za su iya ta su irin wayar da mutane akan ilimin da Allah ya ba su me ra'ayi ta gaba gare ki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To su ya mata abin da yake sa su su yi zurfin karatu an suka yi zurfin karatun wannan su zuwa ga mazajen su kenan su maza suna gani sun girma sun kamar sun tsufa a dandali shi shine yake sawa suna suna musu kamar misalin walakanci haka nan ne ni dai in yanzu a gani na mace kawai in ta kai shekara 20 zuwa da uku kawai maza an saka mata lokacin ana son ta kawai ta yi armi amma ba ka tsaya ba kana jera shekaru shi ne yake sawa mai magana malama lawar idi daga nan bandi jamhuriyar nijar asal magariya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon France barkanmu da warhaka sannan ku da kokari sannan ku da kokari Allah ya taimaka to a game da cewa zurfin ilimi yakan hana mata su yi wa mazajen su biyayya eto eh sai mu ce e akwai hakan a wani bangare amma gaskiya wani bangaren duk ilimin da mace ta yi ba zai hana ta ta yi wa mijinta biyayya ba saboda ai ana amfani ne da ilimi saboda mutum ya san zaman rayuwa da sauran da ya yi abubuwan da zai tafiyar da rayuwan shi shine amfanin ilimin to ban ga amfanin duk mace ta yi ilimi a ce kuma miji ba zai iya ya tankwara ta ba yiwuwa da ita ma uwa za ta zama ba za ta so a ce yadda ta yi irin wannan halin ba a ce yadda ta yi zurfin ilimi ya hana miji ya tankwarar da ita kirana anan nan shine ba wai din mace ta yi ilimi sai ta ce miji bai isa ya tankwara ta ba hakan baya daidai ba ne ya kamata duk zurfin ilimin mace to ta zama mai biyayya a kan a game da mijinta kuma ta yi amfani da iliminta hakan shi zai fi cancanta fata na allah ya sa mu gane allah ya shirye mu ga baki daya a tashi lafiya mai magana ramatu daga lagos rayuwa rayuwata sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai a kimma jihar neja memba amurai matasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya ya kamata a ce mace wadda Allah ya hukunci ta samu mijin aure to ta yi wa mijinta biyayya ɗari bisa ɗari saboda rahamarta da kuma azabarta tana ƙarƙashin mijinta samun rahamarta shine ladabi da biyayya a wajen mijinta azabar da samu kuma ya kasance rashin ladabi da biyayya a wajen mijinta to shi kaɗai ne zai sa ta samu tsira rayuwarta duniyarta da lahirarta da fatan ubangiji Allah ka shirya mana zuri'a kuma mata da ke dakunan mazajensu ubangiji Allah ka ba su ikon yin biyayya waɗanda kuma ba su da auren Allah ka zaɓa musu nagari a maudu'i na ƙarshe shirin ya yi kome ne zuwa jamhuriyar Nijar tare da yin duba akan yadda aka gudanar da bikin ranar mata ta Nijar wanda ke gudana a duk ranar sha uku ga watan Mayu na kowace shekara a wannan shekara bikin shine karo na talatin da hudu kun ji mu da madankaku Fatima shugabar ƙungiyar matan Kongafen ranar farin ciki ce tun da rana ce yadda aka yi wanda mata kamar a ce kwalliya ta biya kuɗin sabuli tun da dai mun nema kuma mun samu to shi yasa ko kake ga duka lokaci in ya kai tun da gwamnati ya keɓe mana wannan rana ta zama tres mai journée national tun da akwai ita international tun lokacin da aka je forum din begin nan ne zan ce taso malama ta gaba muna tare Mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai mamba ta masu kira da saurare na rediyon ne. Shirya rayuwa ta. To bisa ga sallar mata da suke yi su dai ne ke sallar suna. Mutanen karkara ba su san ko mutanen babban birnin ba su san ko da akwai matan karkara ba gaskiya ba su san akwai su ba su dai na ke kiɗin su suke rawar su matan karkara suna can da wahalar su sai ice su ɗauko ruwa su yo su suka su yo menene babu abin da suke gyara musu nan dai kanun su suke gyara ma shirin da suke cewa sallan mata sallan mata gaskiya matan karkara in an bi ta su a tambaye su Abin da matan babban birni sun ka gyara musu komi ba su gyara musu ba sunan suka kiɗin suke wasu babban birni ba birane birane waɗanda suke cewa suna sallan mata mine ne mine wa oh, suna sallar su amma ba da matan karkara ba fa matan karkara babu abin da ake yi da su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina muku fatan alkhairi da fatan an waye gare lafiya. Suna na bana raba mai kemis kinki na Kaduna Najeriya. Gaskiya wannan maudu'i yayi na jinjina ma matan jamhuriyar Nijar da suke so su kara bunƙasa Nijar. To haka ake so su ba garin su goyon baya ɗari bisa ɗari da mun ci gaban gari da ci gaban matan jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum filin rayuwa ta mai magana garin Nasko gangan baban Fatima haɗin zuwa da mamman Abdullah ɗan Lir Alhaji DJ gangan da abubuwan da so gangan. Dangane da ƙorafin da mata kai na taimakon abubuwa tare da ayyukansu to gaskiya ba magalahin su ba kuma sun yi daidai sai dai muna kira duk wanda abin shaha to ya dibe su da irin rahama. Assalamu alaikum da farko suna na Mamma Abdullahi kaka hirar rayuwa ta to kamar ga taron da an kai na mata Niger wanda an ka tara su an ce an yi raye-raye to mu dai abinda mun ka sani lokacin tanja Allah ya ji kai ne ya aka tara mata aka yi musu hudu ba sannan a ba su tallahi a ba su awaki da matan karkara sannan na birni a ba su jari su yi sana'a amma yanzu kaga wanga hukumomi sai dai su tar da mata a yi raye-raye to ina amfanin Masu saurare, ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin da wannan rana sai kuma wani lokacin idan mai duka ya kai mu a madadin sashen hausa na radio france international